ki ɗauki hannun mutum mai rai ki ɗora a saman wuta ina miki kallon mai hankali a nan lokacin raimomin a ɓace yake haka ta rika surutai ta balbali laila masifa cikin tsanin ɓacin rai laila ta tashi tana mai gunguni ta rufe waje ta kwari tana can medical room dakta yana duba hannunta ya riƙe hannun nata ya ɗaure shi da bandage bayan ya yi treating ɗinta ki haƙuri ayush ban san haka za ta faru ba da ban bari ta zo inda ke ba Yarin ta ce ke damun Laila, please forgive her. Murmushi Ayush ta sannan ta ce, babu komai ai ya riga ya wuce. Na san da akan yaji ne take min haka. Ba shawarar da zan bata shine ina so ta su mai santa, ta daina san musu wani. Dan Allah ka sanar ita sakon Ayushat, na barka lafiya. Ta kai kan magana ta tare fiske hannun ta fice daga cikin rum ɗin. Zuciyar sai bacin zuciyar ta cike ta cin rai. Kuma abin da ya kona mata rai shine abu ne da ya faɗa wai laila yarinta ce ke damunta tana tafa hawa yana zuba daga cikin idanunta ta rasa mai ke mata ciwo a cikin nata shigar ta falo ke da wuya ta tarar da momi zaune ta zubga uban takumi sai dai ganin ayush ya sa momi firkiki tare da tashi tana mai faɗin ayush ya hannun naki an sa miki magani ko kamo momi dai ta zauna da ita kan kujera ta cewa Allah sarki ki duwa kafa duk an bi an nane miki hannu da bandage duk wanda ya gani ya san ba karamin ciwo kika ji ba kwanta ayu ta saman sofa ta ɗaura kanta a saman cinyar momi tana mai wasa da gashin kanta dakta ne ya shigo idanunsa kyar akan ayush yana mai faɗin to momi mu za mu wuce dan Allah ya haƙuri da abin da Laila ta aikata kallon shi momi ta tare cewa ba komai a tsotsayi ne kuma kowa baya iya tsallake kaddararsa ka yi mata allura ne ina eh, yi mata na yi mata allurai ma har guda biyu sannan na bata magani ta sha insha Allah zuwa gobe za ta samu sauki Allah shi mummy tai tare cewa to shikenan dakta Laila ta yi zuciya ta tafi gida amma dan Allah ka dan nika yi mata nasiha akan sha'anin rayuwa kar ta rika biyewa zuciya wata rana za ta kai ta baro ta amsa dakta ya tare cewa to babu damuwa mummy insha Allah zan yi kokari na akan ta nagode kuma sosai cika girma ya mata sallama har wannan lokacin idanunsa kyar akan Ayush wacce take faranta akan cinyar momi ko kallon sa ma bata dago tayi ba sarki Ramud yana zaune a saman gadon shi ya naɗa kafafun shi ya zaman cin tuwo yayin da ya riƙe hannun shi na hagu wanda yake ta faman yi mishi raɗaɗi shi kadai san irin zafin da yake ji a cikin hannun nashi bayan Ayush tafin hannun nashi ya yi cacirin shi ƙonon ra'ayu ta shi ma sai da ta shafe shi sai dai shi kunuwar tashi bata bayyana ba kawai dai hannun shi ne ya cacir da shi bara tana zaune a gefen shi tana samun tana tana sa mai ruwan ɗumi a hannun tana mai faɗin kai hakuri shugaba wannan ciwo naka lokaci guda ni na rasa gane kanshi ajiyar zuciya ya sauke yana mai cewa me ya faru da ɗinkin ɗina na tabbatar akwai wani mummunan abu da yake shirin faruwa da ita ko kuma ya faru da ita ya kai ya ƙara ce maka yana mai duban hannun shi wanda ya wanda ya nuna alamar ƙonewa da mamaki bisa fuskar bara'atu idan ta akan sarki ta ce da shi dama aishu bata mutu ba kalanta sarki ya rai a ɓace ce ingil bata mutu ba kuma bata cire wannan zubin da ke ta ba idan kuma kina son ganin bayanta to bismillah ya ƙara ƙarashe maka yana mai nuna mata hanyar fita miƙewa bara'a ta daga zaune tana mai zazzare idanu game da cewa ya aka yi hakan ta faru ni dai na san ayush ba yadda za a yi ta bar wannan zoben a cikinta inda dai har junai ya mutu idan kuma har ayush tana raye to tabbas shi ma junai yana raye jiwa tai tana mai kallon sarki ramot da murmushi a bisa da murmushi kwance a bisa fuskarta shi kwa hannun shi ya kai na mai dafa goshin shi gami da sunkar da kai murya a sanye ce fara'ata kenan kina tunanin sarki ramo din da da na yanzu ai ba ɗaya ne. yanzu na canza tun daga lokacin da Allah ya nuna min cewa shi kaɗai ne mai mulki kuma shi kaɗai ne mai juyar da komai a lokacin da ya so hakika na tafka babban kuskure a rayuwata na zalunci al'umma wanda ban san iya adadinsu ba ga kuma dan uwana tinina wannan na yi saniyar barin shi duniya ina zan gan shi yanzu in nemi yafiyar shi ga mahaifina shi ma ni ne silar halaka shi shi ma ina zan neme shi in nemi yafiyar shi Ga Junaid, ina zan kai tarin zunubin da na ɗauka na Junaid, na tabbatar alhakin su ne yake fifiyata. Na rasa komai nawa, ina da manya-manyan aljanu masu bani kariya waɗanda yawansu ya kai tiriliyoyi, amma gashin tashin farko duka na rasa su. Ya kai ƙarshen maganar tashi yana mai zubar da hawaye. miƙewa tsaye ya tsaya gaban bara'at yana mai faɗin a koda yaushe mutuwa tana ƙara kusanto ne za a iya rasa ni za a iya kawo min hari a kowane lokaci saboda samson wannan gida da muke babu kariya a tare da shi kafin ya kai ƙarshen magana tashi bara ta katse shi da cewa sai Allah Allah shine mai bada kariya inda a ce tun farko ka riƙe Allah a zuciyarka da ka shiga wannan hali da kake ciki ba yanzu su waɗanda kake tunanin za su baka kariya suna ina yanzu babu su babu adasalinsu mai bada kariya ya tarwatsa su kuma shi kaɗai ne mai bada kariya inda a ce bai ba ta kariya ba tun fil azal da yanzu babu kai a wannan doron duniyar da ake ciki bashawa da kuka sarki ramur yayi tare da rungumi matar shafara a yana mai faɗin Allah na tuba Allah ka gafarta mini na aikata babban kuskure na yi nadama a rayuwata gashi ɗiyar ma da na haifa a cikin ciki na gudu na take suna cikin wannan hali ne suka jiyo kukan mujiya a harabar masarautar tasu ya kai sa sarki Ramus zabara yana mai faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munafur munafur ya zo bara'atu ya gode kai bara'a ta yi idanunta zuru zuru tare cewa wane ne kuma munafur ta ƙarashe maganar cikin ƙiƙina da kakkarwar baki ita tsoronta kar a kawo musu farmaki a wannan hali da suke ciki jan ta sarki ramur ya tare da cewa mu je mu mu fita zuwa wajen masarautar magani. a falon masarautar suka tarar da munafur a gaban damusar sujur yana mai shafa gashin kanta da wata waka ta isgilanci munafur dai wani mutum ne mai hadarin gaske idanun shi baki kirin suke masu kama da na mace sai. hatta gashin kan shi wasu 'yan ziraren macizai ne suke yawo a cikin gashin kan da inda ya taka take macizai suke fitowa wajen faran mutum ne dogo irin buzayen nan yana tafa da wata sanda wacce ita kanta sandar idan ya jefa ta to take take komawa maciji na gaske samson ba a hada ido da munafur domin take mutum zai makanci bara ta ganin yanayin mutumin ya sa ta kwala ƙara tare da faɗuwa ƙasa sumammiya shi kam sarki ramu da wani farin kyalle ya kamo ta daure fuskar shi gudun kada ya hada ido da shi cikin wani irin salo munafur ya juye tare haiwa saman kujerar mulkin sarki Ramud. wadda ba sarki da babu wanda ya sai hau wannan kujera ya zauna lafiya tun tsirewa da wadda mahaukaciyar dariya mai kama da kukan jaki yana mai faɗin masarautar makarƙashi daga yau ta zama tawa daga yau na koma sarki ramu sarki munafur gaban sarki ramun da ya wani irin mugun buga da ƙarfin gaske durƙushe ya gaban munafur yana mai faɗin munafur ta yaya hakan za ta faru bayan ban sauka akan mulki na ba wani irin kallo munafur ya jefa a sarki ramud yana mai jujjuya kanshi hagu da dama. Cikin wata dakakkiyar murya ya ce da shi, haka na so kuma haka na ka dama. Wannan masarauta na ta koma ta sarki munafur. Cikin rabacin rai sarki ramud ya ce da shi, hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, domin wannan masarautar ta fara ne daga kakannin kakannin iyayena, kuma haka za ta ci gaba da wanzuwa har izuwa jikan jikokina wanda zai mulki wannan masarauta shine dan dan uwana ko da raina ko ba raina tun kafin ya kai ka ƙarashe maganar munafur ya sandar shi take wannan lokaci ɗaya wannan sandar ta koma maciji ta kanar da sarkin amut gashi kuma idan sha a rufe bai san abin da ke wakana ba Kalanda damusar sasjur munafure ya tuntse da dariya sannan ya ce jin yaron da kake son baiwa mulkin makarkashi yana cikin damusa ya kai ƙarshen shi na mai nuna masa da hannun shi cikin wani salo na izgilanci. Ci gaba da cewa, ta yaya maƙiyinka zai kuma musu in karamut? Shin ka manta da yarjejeniyar da ke tsakanina da kai? Ƙaratun tsira da wata dare yana mai ambatan Junaid. Junaid, Junaid, yanzu kwananka ya ƙare. Tunda har maƙiyinka ya fara ƙaunarka, ai lamari ya ɓaci. saboda haka zan kashe Junaid tare da shi da wannan damisar taka kai ma idan kai mun turjiya zan halaka ka in mayar da matar ka baiwa ta sai kiramu yana haɗa hannayen shi guda biyu yana mai alamar fata hakuri saboda babu halin yin magana sakamakon wannan macizar da ta kanana ɗaya mai wuya domin ku yawu ma da kira yake iya haɗiya shi ko munafur gashin kan shi ya ciro wanda ke wanda ke gaba ɗaya suke macizai ya buɗe baki wanda macijin sai fama buɗe baki yake yana kai sara alamar yana neman abin farmaki ne hannu ya sa ya fusko shi daga cikin gashin kan nashi ya wurga wa damisar take wannan macijin ya shiga cikin gashin damisa cikin zafin nama mu na fure tashi yana mai faɗin zan tafi amma zan juyo nan ba da daɗewa ba Ga damisar ka nan ga kuma Junaid, sai ka ceci rayuwarsa idan za ka iya. Ya kai ya ƙara shi magana tare da kai hannun shi yana mai ciro sandar shi wadda ta koma maci ta tsakanin ɗewayen sarki da Kai tsaye harabar masarautar ya nufa, yana mai ƙyalƙyala wata dariya. Bayan ya kama ficewa ne ya sayan yadda wannan mujiyar tashi take. Girman mujiyar ya kai girman raƙumi. ake muna ya daga wani tsalle tare da haiwa samanta nan take wannan mujiyar ta tashi sama da arabar masarautar a kauce sarki ramu da ya finci nan farin kyallen da ya lullube fuskar shi ya dubi inda damisar shi yake da gudu ya nufi wurin damar sai yana mai faɗin sujur sujur sujur kasa miƙewa yi ka miƙe ka miƙe haka yake ta kwala mashi ihu yana kururuwa sai dai damu sai yana kwance sai faman shure-shure yake yana shirin mutuwa ga jini sai fita yake daga bakin shi da hancin shi idan da damisar ya koma launin ja daga bulu ayushi take taka kalabe na a hankali a hankali ta noke hannunta wanda wanda ya kone kai tsaye ta nufi ɗakin ta za ta shiga shi ta gabanta ya yanke ya faɗi sai dai jikinta babu ƙwari ɗan tsaki ta ja sannan ta nufi ɗakin junaid ita ma momi tana zaune a kan sallah tun ba da ta ido da sallah ba ta samu damar tashi ba yanzu ta ta sai faman dukan uku uku yake gashi gabanta sai yankewa yake na faduwa a hankali ta ce wai me yake shirin faruwa da ni ne kafin ta kai ƙarshen magana zucin tata ta jiyo ihun Aisha ta kwala mata kira a gigice momi ta zabar tana mafaɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allahumma ajini fi musibati wa akibli khairan minha samsam momi ta gagara tashi saboda yadda ta yake ta faman kakkarwa tana dai zaune sai faman jero addu'o'i take yi shi kam tuni shi ma yadda damusa ta yi shi ma haka yake sai faman shure-shure yake bakin shi da hancin shi na ta faman zubar da jini idanun shi ya kaɗa ya jajir Aisha tana turkusa a gaban shi sai fama jijjiga shi take tana iyo gami da kururuwa tana kiran sunan momi Bismillahir Rahmanir Rahim da suna Allah mai rahma mai jin kai matar da misa kashi na 21 da kyar momi take kamar ta takalar benin tana mai dafa da kanta sakamakon wani mugun da kanna nata ke mata dora kofar ɗakin Junaid ta yi gabanta na faɗuwa ji ta yi gabanta ji ta yi ƙirjinta da zai faso ƙirjinta ya faɗo bakin na kakkarwa ta shiga ambaton sunan Allah a ruɗe ta yi kan jini tana mai faɗin yaro na me ya same ka haka na shiga uku na wato so dai suke su bayan ka ba tare da ka aikata musu wani laifi ba ya Allah ka kawo min ƙarshen wannan mummunan zaluncin da suke aikata wa ɗana Wai ta yi da wani matsancin kuka ta ko Ayush ta yi kuka har ta gaji ta kifa kanta a saman gado hannunta riƙe da na Junaid. Junaid yana kwance jiki a sandare. yayin da idanun shi ya kafe yana kallon sama. Duk ya ɓata shi ɗin da jinin da ya zuba daga bakin shi da hancin shi. Mummy ta riga ta sarƙar da cewa Junaid ɗinta ya mutu. Zamiya ta yi a ƙasa ta zauna a ƙasan tayal. Idanunta na kallon fuskar Junaid. Ita ma Aish tuntuni ta riga ta sarƙar da cewa Junaid ya mutu. Sahara wani wuri ne babu komai sai farar ƙasa ga kuma dusar ƙasa ga kuma dusar ƙanƙara na feshi a wajen hatta bishiyoyi babu a wajen balle tsuntsaye sai wani matashi da ke zaune akan wata dattuwa ba na iya hango shi sakamakon ya juya bayan shi na dai hango wani make wata ƙatoton ramusa mai launin fari sai uban gudu take tiƙa Da masa ta tsaya ba har sai ta zo gaban matashin sannan ta zauna zama ta kusa da shi yayin da matashin ya sa hannun shi na dama yana mai shafa damusar a hankali gulma ta ce ta sa na zagayo gaban matashin wanda yake zaune a bisa da dumar ga kuma wannan katuwar damisar a gefen shi na haska shi da kyamara jini na zaune fuskar ta ta ƙara haske sai faman sheƙi da walwali take kallon damisar shi ɗauke da wani kyakkyawan murmushi game da shafa kan damisar yana mai faɗin masu jur sauran mu daƙiƙa biyar mu bar doron duniyar nan akwai wacce ruhinmu yake jikinta kuma ta kasa ceto rayuwarmu daƙiƙa biyar suna cika in da har da ci rayuwar ba to shikenan mun adabu da wannan duniya wannan maganar da yake yana yi da damusan shi ne shi ma su sujur kamar mutum haka hawa yake zuba daga cikin idanunsa rungume shi jin da yayi yana mai kirgan mintunan da suka rake musu a doron duniya a bangaren sarki Ramud shi ma yana zaune a gaban damunsa ko kifta ido baya yi ya kifa kansa a saman gwiwoyin sha ganin damusar baya shurawa ne ya sa sarki ramin rufin da rai kuma yana takaicin rashin jinai da aka yi domin ya san tabbas shi ma jini yanzu ya mutu tunda har damusan shi ya mutu yi ta ma kuka take sosai na rashin jinai da kuma damusa su jure tun lokacin da ta farfado daga dogon sumar da ta yi tashin take da wuya ta samu munan labari da a cikin halin duk a cikin wannan hali babu wanda ya motsa a cikinsu bara ce ta yi hali tare da cewa to yanzu ya za da sujud kenan alanta sarki ramur ya tare da cewa idan dare ya yi zan je in binne shi shigowar malam cikin ɗakin ke da wuya ya tare da halin da mumi da kuma aishu suke ciki Shima ya dawo ne domin duba jikin junaid kiran sunan momi yai hajiya fatima me fa ne naga kun yi jikun cikin wannan hali haka shiru ce ta kasa cewa komai sai fama bin shi take da ido shi ma malam ganin junai baya motsa ya sa gaban shi faduwa ras da fara inda junai ya kwance ya fara ji shi gami da ambatan sunan shi hannu malam ya dora a saman fuskar shi tare da shafa hannun shi yana mai rufe idon shi daga baya kuma ya jawo mayafi ta lullube shi nadin yana mai faɗin Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut ku yi haƙuri domin wanda ya fi mu wanda ya fi mu son shi ya karɓi kayansa Allah ubangiji ya sa shan tafi nan amin Mami tana ji haka ta fara zubar da hawaye da kyar da ita take iya haɗe yawo yayin da zuciya take ta kullumowa kamar za ta fi so da ta fito Aisha ta taso tana mai bin malam da kallo idan ta jige-jige da hawaye ga sun kumbura sun yi luhulu sun kaɗa kuma sun yi ja da su miƙewa ta yi ta cakumi rigar malam murya a dasashe take faɗo. wa ya faɗa maka jinai ya mutu duk wanda ya ce jini ya mutu to ya yi ƙarya domin bai mutu ba ni ce zan fara bin sai ya biyo ni ta kai ƙarshen makaranta tana mai yin wani huci riƙe hannunta malam yana mai faɗin kwantar da hankalin ki. kowa zai mutu ai ke ma wata rana za ki biyo shi inda ya je kwananki ne kawai bai ƙare ba yanzu daga tsaye ta durƙushe bisa goyon ta gami da fashewa da wani irin matsanancin kuka mai matuƙar ratsa zuciya a tunaninta mahaifinta ne ya kashe Sinead wani irin kululun baƙin ciki ne ya ziyarci zuciyarta lokaci guda sai tsanar mahaifinta ta ƙara daɗuwa a cikin zuciyarta tashi dai ta fice daga cikin ɗakin da gudu tana mai rusa kuka Wani kan bakinta na karkarwa take cewa malam a kira 'yan uwa da abokan arziki a sanar musu da mutuwar Juliet ka kira sauran malamai su zo su yi mai sutura Bana so a yi jinkiri don haka ya kamata a yi sauri a kai shi gidan shi na gaskiya murya a sanye take magana tana zaune a kan kujera ta kasa motsa daga inda take a jiya zuciya malam ya sauke sannan ya ce haka ne ki hakuri, dama dama Allah ya riga ya rubuta cewa Junaid ba zai yi tsawancin kwana ba da haka sai dai mu yi mashi addu'ar Allah ubangiji ya sa can tafi nan malam ya yi maganar hawaye na zuwa daga cikin idanun shi ita ma mu mai hawayen ne ke zuwa daga cikin idanunta ta ce da shi malam idan ban yi hakuri ba ya zan yi ban yi sa in dawo masa da ransa ba saboda haka hakuri ya zama min dole Momi ta ƙarashe magana tana mai tana mai tana mai jo ihun Ayush a lokaci guda. Da sauran momi ta miƙe ta da daga cikin ɗakin. Shi ma malamin bin bayan ta yi yana mai faɗin subhanallah me kuma yake shirin faɗuwa. Kai tsaye momi ɗakin Ayush ta nufa. Kasancewar ta ta kasancewar ta gabata a bedroom. Momi cewa ta yi ina kuma take? Ina tsoron fa kar ta ce ta kashe kanta a can ɗakin mutuwar janar ma kaɗai ta ishe ni da ƙarshe magana tana mai fashewa da kuka kallanta malam ya tare da to ko ina to ko tana cikin toilet ne mu je mu duba shi ma dai malam tsoro yake ji kar a ayu ta kashe kanta ka kuma ta ce za ta yi ƙoƙarin zara wannan zuban tunda dai jini ya riga ya mutu kar ita ma a zo a rasa ta bayan momi ta shige cikin toilet ɗin abin da ta gani ne ya tayar mata da hankali ta fakirci ta tare da cewa na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam zo ka gani to jama'a ayi hakuri mu kwana a nan duba da halin lokaci kada kada dai ku manta har kun danna mana subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zaman don sabon shiri kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku share na wannan bidiyon ga abokanan ku rika Facebook sannan ku sannan kada ku manta kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko yaba game da littattafan da muke kawo muku a huta lafiya